sai sun kai yi sai sun kai yi sai sun kace shi halan kai aiki su ba da kansu sun kace la kar asarat Allahu alina hakika Allah ya dauka ka kan kawo bayan ya sha wahala da kana da Allah ya dauka shi sai ya zo bayan da su kone ba ce yaya ne su yi yaya ne su to haka aka so ko da al'amari an samu matsala in dai ana harkar zumunta to a dawo a zai na da juna a zauna saboda ba ta raba da zakai da zama wanka dole shi ke na annana ba wa shi na cewa ko an ɗauka taro da ba ka yi shi kuma ko ka ɗebe shi ɗaya sai ka dawo da yaki eh bari da rukan gana wani ya warke ya ce ma wani ne ka hannu na jira ma kai sai ka zuru ran da na kai ɗaya shi shirya kai sai ka dawo mai ɗan ma bari ne ka yi laƙi gare ka kai ma ka yi ta addu'a Allah ya baka iko ya ji dama Allah ya bashi annabta da Allah ya bashi annabta har yayi magana da Allah su wata ala. sai yayi wasu abubuwa. insha Allah ko duk za mu faɗo ta ba wa wani a ɗan wani ga wani zama da zama wani zama da wani su suka wani da kuma su yi su rubuta su da annabi Musa alaihi salam bai yi addu'a tambaye shi ya ce bari sai da ya ce ni qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna ahli ashrir bihi azri wa ashriku fi amri كيف نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا Musa annabi Musa da Allah ya bashi annabta sai wasu addu'o'i qala rabbi shrah li sadri wa yassir li ko bayan ya sai Allah ya ce sai annabi Musa ya Allah ina ka sa ni cikin zuriya cikin da haruna Allah ɗan uwana Haruna Allah ka bashi da musulunci kalima annabi na Allah ya zaɓa ya kwashe annabta sun yi roƙon wa ɗan uwa ne annabta kuma ya yi sa Allah ya ce kana ka hukunci da su da yawa Musa an an samu abin da ɗan an ka ba ɗan uwa ne annabi da bi da Abdullahi in sun ka samu kaga shi annabi na bi aka ban alherin duniya da lahira bar ka zama annabi to da Allah ya bashi annabta yana addu'a cikin addu'a tun sai ya ce Allah ka ba ɗan uwana ka sa min waziri wanda ka bilbin cikin annabawa cikin zuriya ƙarshe sai ya hito ya kwari ya ce haruna ahi Allah haruna da uwana shi ma ka sa shi ya zamo annabi kashin rubihi azai wa ashariku bi ya ce Allah zan karɓo wani komai kula da su ya yi ta fara don yana son ne don yana son dan kuwa dai ya zama annabi alaihi ya zama annabi haruna alaihi salam annabi musa ya ce ni ya baya ce ni ya ce in ka kawo da sabbi haka tasira wa nazkura ta tasira ya yi ta fara ya ce Allah in mun ka bada kai da sabbi haka tasira za mu yi ma tasbihi mai yawa maimakon shi ne ya ce subhanallahi misali ba guda ya ba to shi ya ce subhanallahi aru da ya zura ba ai da zai yi ba sai ɗauki wahala ta adabi Musa alaihi salam kai wa Allah saboda shi samu ne ɗan uwa ne ke zama annabi dan uwa ne ke zama annabi yace kai da sabbi ce kala kalmomin da su balaga ya musu Allah ce Musa an karɓa wa abin da kawo shi ke na abin da harkar da zama annabi dalilin ne addu'a dan uwa ne annabi Musa alaihi salam mazumunta annabawa annabi ya roƙa wa dan uwa ne annabta Allah ya ce to an an samu abin da kawo sai zan annabi nuna yusuf gidansu to muka in ka zama alhaji kasuwanci ka ɗau ɗan uwanka ka shi shi zama shi ma ka kai shi alhaji zuwa gaba ya an ka jarumce ka kuna da alhaji guda ya an ka jarumce shi akwai alhaji guda don misali wato su subhanahu wa ta'ala shi na koko in ya jibi talakawa da yawa sai ya koko ɗan su guda kuma